بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana wannan sallah da muka sallata a yanzu ya karɓa ya sa mana ita a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu. safiyar wannan alhamis da muka shiga a yanzu Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin yinin ya kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin da yardan Allah subhanahu wataala za mu tashi a shafi na 153 153 <coughs> fatawa ta can kasa da shafi kada ku manta ana fatawai ne akan ina ya dace a jinkirta sallah ina ne bai dace ba menene shari'a ya yadda da shi menene shari'a bai yadda da shi ba a bisa haka ne muke ta amsa waɗannan fatawoyin ga wata fatawa kamar haka mai ita yana cewa akramakallahu inni talibun fil madrasati sanawiyya ni ɗalibi ne a makarantar sakandare wa udhakiru ila muntasafil layl kuma ina karatuttuka na ina bibiyan karatuttuka na har tsakiyar dare revision kenan wala nusalli subha haka nan baya bani daman uyi sallar asuba illa ba da tsulo ishamsi sai bayan fitowar rana saboda kashe dare da nake yi ina karatu samara ra'ayu dini fi dalika me addinin musulunci yake gani game da haka malamai suka ce amsa ita ce yajibu ada'us salati fi waqtiha ya wajaba akan kowane musulmi yayi sallah akan lokacinta alladhi jaa fil qur'ani wanda zo a cikin alqur'ani bi lokutan da Qur'ani ya bayyana su wa bayyanahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu ya bayyana su wala yajuzu laka baya halatta a gare ka ta'khiru salati al-fajr ila ba'da tulu'i shamsi baya halatta a gare ka ka jinkirta sallar asuba har bayan fitar rana wa alayka al-istiqaz fi waqtiha lalle lalle ka rika tashi akan lokaci bi ittikhaz munabbihin wajen neman wato alam wani alam shine munabbi ka sa'atin misali kama agogo mai alam au taqlubu min ahadin ko kuma ka nemi daga ƴan uwanka da abokananka ko ƴan gida ka ce an yoki zaka ka nemi wani ka ce ya rika ta da kai ba'adal azani bayan an kira sallan asuba din bi tusalli al-fajr saboda ka samu daman yin sallar al-fajr ɗinka fi waqtiha akan lokacinta ma al-jama'ati fil masjid tare da jam'i a masallaci Wato, turaffiq bi nafsika kuma ka rika ɗan sassauta wa kanka karatun daren Ilmu za ka rati laylan ka rika sauƙaƙa wa kanka kana sauƙaƙe wa kanka karatun dare ɗin. kada a kai can maƙura yanda zai hana ka sallan asuba wannan ita ce tambaya ta farko fatawa ta farko da amsanta fatawa ta biyu tana cewa akramakallahu anamu aghlabul ahyan ni mafiya yawan lokuta na kan yi bacci wala ba na tashi illa ba da fawati waqti salatil fajiri, sai lokacin da sallan asuba ta wuce gaba ɗaya har rana ta fito lokacin nake samun daman tashi wa inda ma atanabbahu a lokacin da zan farka ɗin wa a'lamu sai un gano cewa anna jama'a ta ƙarfatat ne sallan jam'i ta wuce ni arji'u sai kawai in daɗa kwanciya na <laughs> fa akmilu naumi in kammala bacci na kawai maimakon ya je ya yi ɗin fawai a ah, jam'i ya wuce masa to bari kawai ya ci gaba da baccin shi kuma usalliha ma az-zuhri kuduba in na rika yin bacci na ba zai tashi ba sai da azhar a lokacin ne fa zan tashi akrama kallahu in salla asuba faman hukmu fi dalika mai hukunci wannan aikin da nake yi akrama kallah sannan kuma summa hal idza shara'atu shin idan nazo rama sallan li aqdiya salatal fajr Allah budda min al zan zai yi ta a bayyane ne kamar yadda nake yin ta a bayyane a sallan asuba din fil rak'atayn al a raka'a na farko da na biyu a ni ghairur ratiba banda sunanur ratiba wa hal inda al sannan gaba ta uku akramaka Allah idan na tashi rama sallan asuba din nan la budda min salati rak'atayn ratiba dole sai nayi rak'atan al-fajr din nan guda biyu wanda ake yin su kafin a tada asuba jawab malamai suka ce kai yajibu alayka fa ada'u salati al-fajr jama'atan fil masjid ya wajaba akanka ka rika sallan al-fajr sallan jam'i a masallaci fi waqtiha a lokacin da aka iyakancewa sallan al-muhaddadu shar'an a shar'ance wa yahrumu alayka ta'khiruha an zalika alwaqt haramun ne a kanka ka jinkirta ta har lokacin ta ya fita wajibu alaika an ta'khudha alhayta ya wajaba akanka ka nemi dukkan dabaru lil istiqaz min an wanda za su riƙa ta da kai bacci waqt salati a lokacin sallah wa yustahabbu kuma idan ka zo ramawan an so aljaharu bil qira'ati fil qada'i in ka zo rama asuban yi ta a bayyane dama a bayyane ake yin ta kama annahu yusannu qada'u sunnati ratiba li salati subhi haka nan sunna ce sai ka fara da raka'atanil fajr din nan tukuna sai ka zo kayi azhar din tunda tare kai kai sallan asuba din tunda tare ake yin su tambaya mu ta ƙarshe da izinin Allah da zamu tsaya a kai ma ita yana ce akramaka Allah ma'alumun inda na fi una fi Masr abu ne sananne a wajen mu nan a Misira anna adhan al-fajr cewa sallan al-fajr yu'adhanu qabla maw'idihi ana kiran sallan al-fajr kafin lokacin bi hawalai 20 daqiqa wato eh, wato minti 20 kafin time din al-fajr yayi ake kiran sallah fa'ida uqimati salatu idan aka tsaye da sallan kalla aka tada sallah ƙabla da waqtil fajr as-sadiq kafin asalin shigan alfijir na biyu na gaskiyan nan wa dakhala al-imamu fi liman ya wuce gaba ya fara yi wa mutane sallah na san ba a a akan lokaci ba lokacin ta bai yi ba kuma an tada ikaman liman ya wuce gaba still lokacin asuban bai yi ba bai shigo ba wa afna as-salati uh, liman yana cikin sallan da yake yana tsawaitawa sai lokacin sallan ya shigo na alfijiri ya tarar da shi yana sallah misali yayi raka'a ɗaya kenan yana cikin ta biyu sai lokacin sallan ya shigo alfajr sadiq fal yajuzu li an adkhula fi salati khalf al-imam shin ya halatta akramaka Allah ni dinnan umbi wannan limamin sallan nan alladhi salla wanda ya sallata amma ya fara sallan ne qabla wakti ha kafin shigar lokacin ya kammala bayan shigar lokacin malamai suka ce idza tabata idan har ya tabbata annal imama da fi salati fajiri ƙabla qabla fajiri sadi, cewa liman ya fara sallan nan kafin fitowan alfijir na biyu na gaskiyan wala ya juzu dukhulu ma'ahu baya halatta ka shiga sallah ka bi wannan limami la fi awwali salat la a farkon sallar da yayi ta ba akan lokaci ba wala fi akhiri haka nan karka ce wai don raka'an ƙarshe ya shigo bayan alfijir din ya keto nan ma ba za ka bi shi ba kwata kwata alladhi waqa'a minhu da tulu'il fajr sadiq da raka'an nan wanda ta shigo bayan alfijir din ya keto kace tunda wannan raka'an ta ƙarshen ai yayi ta akan alfijir ya keto ne bari in bi shi a'a ba za ka bi shi ba tunda na farkon asalin sallan an ta da ita ba akan lokaci bane li qawniha wal halu ma dhukira batilatun saboda haka sallan liman da wanda suke bayan shi gaba daya batacciya ce bata yi ba bata yi ba wannan sune fatawai mu guda uku da suka yassara a yanzu Allah maɗaukacin sarki ya ƙara rayuwa albarka ya sa a wuni lafiya cikin amincin Allah da yardansa wassalamu alaikum rahmatullahi wa Barakatu. a ku riƙa lura